Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 24 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an sako 'yan kasuwar Bebeji Plaza na garin Gusausu 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe. rashin tsaro shi ke kawo wa har mutum shi baro jihar shi kawai baro kasar shi ya ke wata kasa sai da shiga da ganshi shi ne mafaka hawan lokaci inda hankali eh, kwankwanci hankali ta dawo. Za kuma ku ji cewa a wani bangare na yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya da ke Jos a jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun ƙwayoyi ke yi wa mutane. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolon Amurka ta soke dokar da ta ba da 'yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da ba da izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara hamsin ana amfani da dokar a faɗin kasar. Kundin tsarin mulki bai ambaci batun zubar da ciki ba, haka kuma babu wani tanadi a kundin tsarin mulkin da ya kare haƙƙin zubar da ciki. abinda mai shari'a samuel alito ya rubuta kenan a ra'ayinsa a kan batun tare da sauran wasu alkalai hudu masu ra'ayin mazan jiya da suka amince da soke dokar hukuncin na yau juma'a na zuwa ne kasa da watanni biyu bayan da aka bankaɗo daftarin ra'ayin alito game da batun abinda ya sa masu fafutukar kare 'yancin zubar da ciki gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. yayin da soke dokar da babbar kotun ta yi game da hukuncin da ta yanke a shekarar 1973 a kan shari'ar da aka fi sani da roe vs wade da kuma wata shari'ar daban da ake kira planned parenthood vs casey bata haramta zubar da ciki ba za a ga tasirin matakin a fadin kasar ba da dadewa ba dakarun ukraine za su janye daga birnin severo donetsk da aka yi wa kawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na ukraine ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni majalisar dokokin tarayyar turai ta eu ta kada kura a amincewa da ba ukraine matsayin neman zama mambar kungiyar eu abinda da ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancen kasashen yammacin duniya da suka yi ta tura wa ukraine ɗin makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan rasha da ta shafa watanni hudu tana yi Wadannan amincewa da ba ukraine matsayin a majalisar ya samu kuri'u 529 yayin da wasu su 45 suka ƙi amincewa sannan kuma 'yan majalisa sha hudu ba su kada kuri'ar ba majalisar turai ta kuma amince da ba georgia da moldova matsayin neman zama kungiyar ta eu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a shafinsa na twitter cewa wannan wani lokaci ne na musamman a tarihin dangantakar ukraine da eu yanzu makomar ukraine na eu lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato za su haɗu a mako mai zuwa a ƙasar spain batun yakin ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakila ci gaban kutsan rasha a nahiyar turai to sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa kawancen sojojin kasashen yammacin na kokarin mai da hankali ta gabas Taron na neto zai kuma tunkari kalubalen da kasar China ke haddasawa. Watakila gaba gadi ba kamar yadda kungiyar ta tattauna batun ba a tarukan da ta yi a baya. A karan farko taron na neto zai hada da manyan shugabannin ƙasashen nahiyar Asiya guda hudu, wato Japan, Koriya ta kudu, Australia da New Zealand. Dukansu ba mambobin neto ba ne. amma kowannensu na da damuwa game da tasirin da china ke ƙara yi a yankin da ƙarfin ikon da take nunawa tun daga shekarar 2020 ƙungiyar neto ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da ƙasashen hudu da take kira abokan hulɗar yankin asiya da pacific a yau juma'a wani mai magana da yawon ma'aikatar sa ido kan aukuwar bala'i a afghanistan ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa Kasar ba ta da isassun kayayyakin da take bukata don jama'ar Afghanistan bayan bala'in girgizar kasa da ya faru. Muhammad Nasim Haqqani ya faɗa wa Reuters cewa ma'aikatan lafiyar kasar ba ta da isassun magunguna ya kuma ce suna buƙatar agajin magunguna da sauran abubuwa masu mahimmanci saboda babban bala'i ne ya faru. girgizar ƙasa mai karfin maki 6.1 ce ta auku a gabashi da kudu maso gabashin larduna afghanistan da ke kan iyaka da pakistan da safiyar laraba jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya a karkashin baraguzan gine-gine ciki har da mata da kananan yara a lardunan faktika da coast inda lamarin ya fi muni to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc india ta tura taimakon agaji zuwa afghanistan don taimakawa waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta shafa ranar larabar da ta gabata ta kuma tura wata tawagar ƙwararru da za su kasance a kabul babban birnin afghanistan ta 27 na tallafin da india ta tura ya haɗa da rumfunan tanti na iyali abubuwan shimfiɗa don barci barguna da tabarmi a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce kamar ko da yaushe indiya tana tare da al'ummar afghanistan kasar da muke da alaka da ita shekaru aru-aru kuma indiya ta kudura aniyar ci gaba da samar da agajin gaggawa ga al'ummar afghanistan ma'aikatar ta kuma ce indiya ta tura tawagar kwararru zuwa ofishin jakadancinta da ke kabul don tabbatar da cewa agajin ya isa afghanistan inda indiya ta sha tura agaji a cikin 'yan watannin nan. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da rahotonmu na farko. A Najeriya, 'yan ta'adda sun sako 'yan kasuwar Bebeji Plaza ta garin Gusau su 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe. Hakan har kan hanyar su ta komawa gida daga Sokoto bayan da suka halarci ɗaurin auren wani abokin sana'ar su. wakilin musani shu'aibu malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani da yammacin jiya ne aka sako su waɗannan 'yan kasuwa inda jami'an ƙungiyar tasu na jihar zamfara suka amshe su shugaban ƙungiyar kabir garba muktar ya musamu ya yi man ƙarin bayani game da wannan lamari a mu da shi to mun sami labarin cewa wa'annan mutane naku da ke hannun su 'yan bindiga na daji an samu sallama su haka al'amarin yake lalle wa'annan yara su 29 da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wannan ibtila'i gaba su Allah ya sa sun dawo cikin mu a cikin koshin lafiya to yanzu ba ko ɗaya a hannunsu can su sun dawo lalle yaran nan babu ko ɗaya kowa na cikin gidansu da izinin Allah su 29 kowa ya dawo insha Allah ko da muka same su akwai waɗanda ba su da lafiya mun garzaya da su asibiti mafi kusa daga inda muke a lokacin hmm. wanda kusan a asibitin muka kwana sai ɗazu ɗin nan wato yau juma'a da safe muka kamo hanya muka iso cikin gusau hmm. misalin wajejen karfe takwas saura na safe dukkansu sun dawo gidajensu lafiya insha Allah. Akwai waɗanda su taimaka muku gaskiya mun samu taimako ta kowane fanni al'umma bayan Allah sun taimaka muna fiye da yadda ake tsammani. Mm. kuma da wannan taimakon na Allah ne muka samu da na al'umma Ka samu kaiwa ga samun nasara. A game da wannan ana tunanin akwai kaman sanarwar ah, informa. Me za ka ce game da wannan al'amari? Lalle ina da saƙo musamman ga yaranmu matasa. Mm. Don Allah kurciya ta baɗi ba mu kasancewa mun san yadda zamani da lokaci ya canza yana da kyau duk lokacin da mutum zai tafiya ya ɓoye sirrinsa saboda duk inda al'umma suka kai mutum ɗaya biyu zuwa uku to na uku ɗin nan ta iya yi akwai ɓata gari a cikinmu don haka ina kira ga al'umma musamman yaranmu masu sana'ar mu ta communication akwai mu da son kwalliya da son burgewa so mu bi yanda zamani ya zo mu ta hakuri duk lokacin da zamu yi tafiya mu daina sanarwa a social media so ina kira ga yaran mu a daina wannan mu ci gaba da addu'ar zaman lafiya ga wannan jiha tamu da wannan kasa mu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya dauki muna ta bakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa kenan kabir ya musamu Ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara iya citira sabili da kakakin rundunar baya gari ya tafi wani aiki. Sanshab Mulfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A wani bangare na yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya da ke jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun ƙwayoyi ke yi wa mutane. A barikin sojoji da ke ƙarƙashin rundunar Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton. Wasu 'yan mata matasa kenan suke cashewa yayin wata gasar iya rawa a wajen wani taron wayar da kan matasa kan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda babban kwamandan rundunar sojin ƙasa ta uku da ke jos arewa ta tsakiyar najeriya ya shirya. taron na yini daya da yakan kama dakin taron makarantar sakandaren sojoji ta barikin rundunar da ke garin rukuba karamar hukumar basa ya samu alatar ɗumbin matasa da iyayensu da malaman addinai da sauran baki. kasan wannan matsalar ya addabe mu a najeriya wannan taron muka shirya shine na farko da aka taɓa yi a nan barikin ba taɓa yin irin shi ba sai yanzu a namu tunanin muna ganin yana da amfani kuma ya kamata yaran nan a jawo su kusa a nuna musu illar amfani da kwayoyin magani shaye-shaye waɗanda ba su da amfani wanda ƙarshen ta shi waɗannan abubuwan zai bata musu rayuwa gaba ɗaya so tun yanzu muke so mu ɗauki mataki wanda zai taimaka musu mu ma zai taimaka mana don ga cewa yara sun samu horo mai kyau tun a yanzu kuma ba su zama abin nan ɓata gari ba kamar yadda ƙididdiga ya nuna kashi goma sha ɗaya daga cikin ɗari na matasan najeriya ne suke ta'amali da miyagun ƙwayoyi irin su maganin tari tramadol da diazepam shisha har ma da koken wato hodar iblis ya yi sanani sosai muna da damuwa abin da ya sa kenan mun fita muna faɗa ma mutane a cikin eh, society su parents su eh, ministries masu aikin gwamnati dukkanmu ya kamata mu fita don wannan abun ya fara fin karfinmu ba za mu sa fi karfinmu dukkanmu a cikin society za mu haɗa hannu duka so that we fight this war. Wannan matsala kamar yadda kididdigar ta nuna ba karamar illa take yi ga kiwon lafiyar matasa a ƙasar ba. matasa kwai suna tashi su shiga one or two things kan drug abuse all this stuff ba sa ji ba a describe musu drugs su shashi ka gani irin haka to yana jawo drug abuse gaskiya akwai su da yawa gaskiya guna shaye-shaye na ɗauke ta ƙauyenci da yanzu matasan mu na yanzu ba ma bariki ba ko ina suna ganin shaye-shaye wata duniya ce mai kyau wanda idan baka yin ta kai kaɗan kanka baka cika ɗan adam ba wanda zaka zauna a cikin su to ni a gani na gaskiya wannan abun ƙauyenci ne kuma sannan da rashin tunani kuma sannan da ƙarancin ilimi a wannan abun na amfana da abubuwa da dama akan shaye-shaye da cultism da abubuwan da yake faruwa especially mu students da muke zuwa makaranta an ba mu advice akan abubuwa da dama na amfana da shi daga jos nigeria iliyasu kasimu Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. dalla yanzu kuma ga awal garba dauke da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sha alwashin cin galaba a kan masu dauke da makamai a bangaren yan awalin kasar ta jamhuriyar kamaru ministan tsaro na kasar musta joseph asomo ya ce euh, muna cin galaba a kan masu neman raba mana kasar gida biyu kuma ba za mu bayar da wuya boli hau ba sannan kuma muna yaba wa jami'an tsaron kasar wajen irin namijin kokari da suke yi domin maido da doka da ola a a bangare na yan aware wani nisa na tambayi alhaji ali dan adawa ne a bangare na yan aware ga abinda da ya ce na ji tambayan ga dangane da abin da yake faruwa a bangaren kamaru masu amfani da harshen ingilishi a takaice dai wato yanzu dai in ka auna ka gani shiga ga dai faɗan ɗin ya kai da tsawon shekaru bakwai haka ko takwas ma aka so wannan abin ɗin kamar da da wasa wato a takaice da gwamnati ta rena wani al'amarin tana tuna cewa ba komai bane za ta iya ta tura 'yan sandanta ko kwance maka sojoji su murkushe waɗannan eh, mutanen masu ta da zaune tsaye hankali hankali shi abin ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan eh, mutane wato mutane suka tashi daga mm, a bamu namu a bamu namu har ya kai da kai a raba ma gaba ɗaya me namu ƙasan ɗin to yanzu abin ya kai ya yi tsawo tsawo shekara bakwai ko takwas haka da ake ta yawa a can bangare masu amfani da harshen ingilishi na ya kai da cewa duk waɗansu manya-manyan mu yan jama'iyyar mu wato na sdf a soma ma daga shi kan shi chairman sdf john frundi shi ma ya bar kasar ɗin domin abamin da yake duma duk ya bar kasar ɗin ya koma ya wunda da zama tulin mutane da dama mutane da dama sun bar bangaren din gaba daya saboda ba a kwana biyu ba a yin wata biyu ba a je an sati mutu an tambayi kuɗi ba ba je an rusa da asibiti ba an kona wani asibiti a kun ba ake konawa a ko ina ake kona har zuwa tsakanin kamaru da da najeriya gwamnati dai akan ta rasa abin da za ta yi take jawo hankalin mutane akan cewa wannan yakin ɗin ya ƙare ko ni lokaci yau ya fi shekaru biyu da take ce muna wannan yakin ɗin ya ƙare saura kai har sun sa kuɗaɗe ma aka saka wani wai commission tason wai da yanzu dai yaki ya kare har za a je a gina kuma a bangaren din a yau dai ba mu ga an gina bangaren ba har yau kuma yakin bai kare ba har yau ana eh, satin mutane ana tambayan kuɗi ba ran nan aka sati wata mata senator ce senator ce na SDP aka sati tana ga shin da gwamnatin kamar suka zuwa musu kuɗi kwarai da gaske kafin su bar wannan mata wato abu kuma abin mamaki ka ga cewa abin ma sai su yi shi kamar awo biyu wato salon daban-daban ne da akwai akwai waɗannan mutane da suke nan delege da yan aikin gwamnati ne da aka sace su sun fi shida haka har yau wato sun fi ba shekara guda har yau dai ba a maganar su ba san inda suke ba ma a kowane lokaci yakin dai kowane lokaci yana yi kamar ya canja salo daga baya kuma sake soma kuma kamar da har yanzu gwamnati suna ce su kan ba yaki suke ba ma wannan wai ba wani ma yaki ba ne ba komai da ake yacen to dai muna jira muna sauraron su kuma muna ji a kowane lokaci wannan yakin gaskiya ya hana yara tafiya boko ya hana 'yan aikin gwamnati aiki ya hana komai da komai wato kana auna jari riba wato ai kayan gona da kamar suke fitarwa daga wannan bangare suke wato ya kai kashe arba'in bisa ɗari na kayan gona da yake fita daga kamaru yake tafiya kasashen waje da kuma arzikin mu din da yawa ya girgiza wato kai gidan man mu ma mai eh, dafa man ɗaya ciro shi ma duk alimbe yake a wannan bangare gidi. haka wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila yana iya zamtowa matsala ga gwamnatin kasar wanda yanzu haka ake kai ruwa rana shi ne sake yi wa alhaji abubakar dan jam'iyyar ldp sai ne mai mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru kuma mai faɗa a jini a bangaren hukuman tsaron kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai eh hakikan gwamnati na galaba akan wannan zancen wa'anda suke so a ware ko da ike kasan yakin sunkuru ba a gamawa da shi hakan nan kamar yadda mutane suke tsaye mutane su ba su dauki makamai tun da kai da su da ko wayanda da su bari da ko kuma ba za su bari ba yanzu a wannan nan fannin din muke da akwai wayanda suka bar wannan sha'anin da ko kuma suka ki bari shi yasa ka ga yanzu irin kisa da ake yi na da yanzu ba a yin sa sai dai kaji sun yi kone kone ko kuma sun bi wani kauye sun eh, saci kayan mutane eh hakikan gwamnati na irin nashi kokarin al'umma ma na irin nasu kokarin din don su kansu al'umman din wayannan jihohi guda biyu sun gaji da wannan fitina domin ya rusa tattalin kasan su ya hana su kansu aikin gonakin su ya sa kuma sun tarwatse amma gwamnati tana nan tana neman hanyar da za a so a kawo sauƙin wannan al'amari domin gwamnati na tara ganawa da wayanda suke kasan din da wayanda suke tafiyar da kasan da sarakan gargajiya da kuma wayanda za su kawo gudun ta na su irin gudun eh, mawan din na neman eh, lafiya a kasan ina tsammani ne nan da lokaci kaɗan za a samu saukin wannan abu kasan kuma irin yakin kuro hakan nan ba san da wa ake yi ba za ka san mugu ba za ka san mai abin nan ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sauki na zuwa kaɗan da kaɗan amma ba kamar yadda mutane su nan take a sauƙi ya. Alhaji Isa shi ma ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwa masu shige da fice a wannan bangare na 'yan aware ga irin hirar da muka yi da shi. to a gaskiyar magana abin da yake faruwa yan amba suna tara mota amma in sun tara mota ba wai kwaci suke ba suna tambayar ku dai ku ba su kuɗi abin da kuka niya kuma ba sa ƙa'ide muku abin da za ku ba su to don haka abin da kuka cire kuka ba su za su karba su dai a cikin kuɗin silala ne ba sa so in ka ba su dala ɗari ta karfe ba za su ɗauka ba za su ce ka riƙe abinka amma in ka ba su takarda ko da na dala ɗari ne ko jaka ko jaka biyu wannan za su karba za su ce muku kuma ku wuce to abin da yake faruwa tsakanin su da sojoji akwai tangarda saboda ko da a motar kake za su tambaye kan kai ma'aikacin gwamnati ne kai ma ma'aikaci ne ba ruwan su da kuɗi dan sun ce su da gwamnati suke yi to sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne dan gaba da gaba ba za su iya da su ba wannan gaskiyar magana ko kwanan da ka ji an kashe yan sanda a Baminda to sun biyo musu ta baya sun bude musu wuta ba tare kasan duk mutum da aka ce maka garinsa ne to dole ne ya fi ka sanin makwanta ta inda zai biyo maka tunda su mutanen a daji suke za su iya biyo maka ta inda baka zata ba su zo su maka illa Dan haka ita kuma kaga gwamnati tana iya nata kokarin kuma abin da yake faruwa gwamnati me yake faruwa a kasan magana human rights ne shi ka kadu wannan matsalar amma kuma human rights ba ta aiki a ko ina sai a nan Afirka dan ba tasiri take a turai ba to don haka a gaskiyar magana akwai matsaloli a wannan hanya mutuka da take faruwa wanda tun da kaga dai yanzu ni kaina hanyar na bi hanya ta ce kuma kowane lokaci nake bi kuma ranar litinin nan ma na bi hanyar ba ni jiyau ne ba ganau ba to don haka abin da ke faruwa wannan hanya a gaskiyar magana akwai matsaloli ba kaɗan bai sa al'umma da yawa ma ba sa bin hanyar zagaye suke yi wannan ne takataccen jawabi akan hanyar baminda da kuma yan awari halin da suke ciki kuma bayan haka yan awari na abin da ka duba sai ka waye gari Najeriya su kansu da suke da yan awari biyafara yau an waye gari abin da ake faruwa da ba a fita a kasuwa ranar litinin a bamin da ba a fita kasuwa ranar litinin dukkan shashin ingilishi dan litinin kowa baya fita zama yake a gida to an waye gari su ma gashi yanzu bangaren nyamurai su ma sun dauki wannan layin to kaga abin nasu wato yana nan kamar tafiyar su ɗaya ne suna da wani manji wani haɗin kai da suke yi tunda ana da majiya ma da kwanaki sun yi taro a kasar inugu tsakanin yan biyafara da 'yan amba 'yan ambazonia to ka ji wani takaitaccen bayani abin da ke faruwa a ciki akwai haɗin kai tsakanin su da kuma wannan yau dai wannan cece kuce yana ɗaukan shekaru biyar ana ta kai ruwa rana tsakanin bangaren dan awali da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kan ne zaka rikicin ya alaƙume rayukan al'umma da dama da ma na jami'an tsaro da sauran bangarorin gabaki daya Muhammad Awal Garba, Amurka daga kasar Kamaru. daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. gasar karin wannan shekarar 2022 a wannan mako ne kwale-kwale ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru wani suke buga la liga yanzu dai wacce ke kan farkon allon ita ce ita ce kulab ɗin edinsport wacce ke da maki 47 sai kuma ta biyu ita ce kulab ɗin cotton sport ta birnin garwa ita kuma ta ɗauke da maki 42 haka zalika ta uku ita ce kulab ɗin baminda da maki 33 sai kuma wadda da take a tsawon karshe ta goma sha biyu a wannan gurbin din ita ce club din new star da maki goma sha takwas haka na zika ta bangaren grup biyu kuma ta farko ita ce aston anda take da maki hamsin da ɗaya sai kuma yawan take dauke da mataki na biyu ita ce kanon ta biniya wunde da maki arba'in da biyu ta uku kuma ita ce colombe da maki talatin da bakwai sai kuma mu tsallaka can kasar faransa anda da dai kulaf din psg ta birnin paris ya ta fara nazarin mai gurbin dan wasan nan dan kasar brazil nema domin samun wanda zai dace da kylian bafe a kulaf din ana kuma ci gaba da hada-hadar cinikayya na 'yan wasa wanda club din turai ta yi yanzu dai dan taka daida na kasar senegal tsohon dan wasan kulub din liverpool sadio mane ya kammala komawa sabuwar club sa bayan minista can kasar jamus akan kudi fan miliyan 35 a sabuwar kwantaragin da ya wa hannu har zuwa shekara 2025 sannan kuma bayan minista dan wasanta robert lewandowski an shawo kansa kan cewar yanzu dai waɗansu manyan kula kule turai din suna bukatar sa kamar Real Madrid da kuma Barcelona har da Chelsea. Muhammad Awal Garba, mujar Amurka daga ƙasar Kamaru. Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Kotun kolon Amurka ta soke dokar da ta ba da 'yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da ba da izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara hamsin ana amfani da dokar a faɗin ƙasar. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa ƙawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni majalisar dokokin tarayyar turai ta eu ta kada kura a amincewa da ba ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar ta eu abin da ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancen kasashen yammacin duniya da suka yi ta turawa ukraine ɗan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan rasha da ta shafa watanni hudu tana yi. Ha yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a hutun karshen mako lafiya.